الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاطع لتبتع الله صلاة يتيتي بعمش لتبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كاتيان تاتي ايت الشبابين قبقوا مهدو قبتة يكاتيان تاتي شرف السنة يا الإمام البردهاري رحمه الله تعالى ninan na safo shi da gutar jima'a da sani a 1435 kalenda hijiriya na biyar safo shi april 2014 kalenda miladiya matsala 122 eh, shi cin sha 2 da eh, shiga gubar الإمام البربري قال ولا يحل لرجل ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمع في خصال سنتي فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها قال عبد الله بن المبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أول من التشيع أوله وآخره ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أول أوله وآخره ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة الإمام البربهاري تيشي ويوج غفر وقام ولا يحل لرجل يجعل اليذا مسلم إذا مسلمين أن يقول نوع فلان صاحب سنة ذاك ذا zaba sunnu yona hatta ya alama san gade ilimi wuce da ɗiɗe annahu a ta alama minu sanwa da ilimi daga baza wajen ko annahu karishta ma fi ta salu sunnati ya ji alama ya sunna bayyo wa gumbe ga zane na la yuqalu lahu sahibu sunna a gunga zane sahibu sunna hatta tashtami hatta a fi sunnatu kulluha sai sunna bayyo ga gumbe zane ne قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى تشنات نقول أصل 72 هوا أصلية تيغن 72 جه 72 gari biya man addu'a ne ba gube ko asaliyan firkayen yan bidiyar addu'a ne asali arba'atu ahwa'i asali ta fiye فمن هذه الأربعة دقوننا الأهواء فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الإثنان وسبون هوا دقون النقابو سبنتتو هذا اللي يقول بيننا نصاني القدرية فرقة قدرية والمرجئة بفرقة مرجئة والشيئة بفرقة شيئة والخوارج بفرقة خوارجي nafa man qaddama aba ne wa umar da na ga daga khalifa ya mafari na bakar sannan umar wa usmana sannan na usman wa da sannan na ali da na ga zaguni na lashi zo ala jami'a sabi rasulillah ta kiyar sahabi jobe yi wani ولن يتكلم في الباقين بأن مجد يكيز يتنبعنا إلا بخير سال خيرنا ودعا لهم شما بعد ويانا فقد خرج من التشيع إذا النواز لبعكير يشي أنشو أوله وآخره كفرقه كالشو كيوكو ومن قال ذلك الإيمان قول وعمل إيمان إغيو يكي yazidu wa yankusu wa yabiu mai kenan da na ga aqida ne ne na kharaja min al-irja'i sannan daga aqida ya murji'a yi wa akhiri to ta chabu to zabu wa man qala sana maga ga as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wa ji sallatu maza gudun dondo ma ji sallatu maza diden dondo na wa jihadu ma kulle khalifatin wa ma eh, wa ma ji jihadi karkashin ya alifan dondo na walan yaran kuroji ala sultani bi saifi umar da da ya kowace mai gara wa zuke da shi gangar da ya ji kunanen wadda alahu zannan shi ma ke ba duwa ya ga shi biyu salahi da gyara ga sai cuta azuna a daga ga aqida irin ne na da fara da min qawli hawariji sannan daga aqida khawariji yi wa akhirihi to to karshu wa man dana maga ga المقادير كلها من الله عز وجل قدر بينيو دغ باسي شيغابو سيبيونا خيرها وشرها قال خير وشر يذل من يشاء فنابون ولودي ويهدي من يشاء فنابون ولوبا ماذا قال في عقيدة إن لنا فقد خرج من قول القدرية ذناد لقاكيدة القدرية أوله وآخره وفارق وكرشوك wa huwa sahibu sunna sannan magayi ahlus sunna wale ga ya ganna na limamul barbahari ce ce guyun ganin wato usulun kibar yana ahlus sunna jagwa sun wace mali firaku dala shi ba na ga wasu wanda giyo musu marayi dana kuyo ko na eza doza wuce ma kinza na sai woje ili yezu ebo za ndo ci biya jiru le wa de dudo na odo za wuce na ngami tuwo za na oga je ili ni kiwo wace maɗe na wakwa suna kerele dai sun nuyo na ko wace maɗe oga za na na wani dibidiya na ngode na oga ɗe kiwo na sukun wagan amma wala fi zaki alallahi ahadu amma waje wani wasu wasu doza wasu wasu kirari wa maɗaje ilimi inda ya kinye zamu cewa inda wani ya tazkiya ne wai jiya ga da hannu wajen jasarar wani gani ku mm. ebogo gaji za tazkiya shiru ta ya ga kacin bai jin da ne daga mini ka baya don wa kawo zuwa da gaggama na ko wa shahadatu zuwa ko zujeriyar gama na wane ga limamun barbahari ga wala ilili jinin musulmin wujen alalliya zane musulmina an ya kula na gaggan fulanu sahibu sunnatin zakazan alu sunnu yona hatta ya lama tsawa da ilimi annahu kadista ma'at fi khisal sunnati so ga ko ga zanna na sifayen sunna bayani wa gani duyi la yuqalu lahu sahibu sunna a ga gaza na sahibu sunnu ya hatta tashtamiya fi as-sunnatu kulluha sai sunna bayano ga abu da gangani da zanane yau ne kisalu ya sunna wayi ezula mutu sunne baya aqida ezula mutu sunne baya eto ezu su sa salafu salu ye eda mula didi uluga gangani be tuye be na gana ko sunna eji sunna be ni daily ni amma me lu to ya ko atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta kiru ya ke da ya furu da tuguri ya magaci ya ba su ya sa lo tuguri wucin ya mai bani ta su da ke ji hankali gyanin amma yake ji sun da da miye lotu amma ya dawa ilimi ya a'a wadawa kiyo wada wa ilimi ad'u ila Allah ala basiratin mai zaibe ko ce ta ce basira ta ce ilimi ana wa man tabani wa ma ana min al-mushrikin to mi to zai jami tuni nan makka da mini ya mushriki shi ba ko da nayo wa le ga bebe aqida sunna da masuku wa le ga ga mi tu usulu ya sunna wanda ga da ja shugan wi ahlu sunna la na shuga a shiga a firkatun najiyo la na shuga a shiga ya taifatul mansura la na shuga a ga ahlu hadis la na shuga a rai bai lafi da salafu salihu yinan la na shugo ne mun shiga wo ganna kawai ya wadda awi in yi kimu alaiha tufa bayyinatun fa ashabuha aliyahu adda'awi ila gaji claim ga kazani yuro ẹnẹ ma fúrùbù yẹn mú ti na mọ́dánwò àmúlò ilé dágúndágún kọ́ọ̀gẹ́ gagawai alùsúnna wọ mọ̀lámi tó àfíìdín alùsúnna ti yọ òsúrò áṣìbẹ̀ mọ́nà àjáṣìyàn wọ́n tó sẹ́rẹ̀ gan ya alùsúnna káṣẹ yẹn bá gaskiyar wajen àṣàrà ìdíra ìrìnà na alùsúnna àmàlẹ̀ súnna ba alẹ̀ ba ma tùrìdí àdíra ìrìnà gága ya alùsúnna àmàlẹ̀ súnna ba ale ba shi a yosu ga shi a ga aga ibi na abikiyar alusun nan ɗabuna da shi a kuwa ga a ga abin a shi a tuhum hun na da lita da su da wuyacin yin wuce janin ita na not take ba ta ce shi na amalin sunna ba eh, amma ne ba yi eh, shi ne zabi a kai da ya mulki a jami ga ga ga to a ga kima a ga yi alusun za zabi shi ma kidawa ya ji wani zabi wani ga shi ga ga ke yi alusun

ya lalikai al-hujjatu fi bayani mahajja ya al-asfahani litafi muskun kuna kida ne fata a bayani ya fi da su mun ji ruwa da biyo wani kan sai ga ya sunna nan a mi tunna ku yoko wato wa ga zaka zai sahibu sunna sai kisaliyar sun na gagun da biyu benin aga ga ga da ga wa cin bishan hari mun ji kiyo mun cin zallatu mawlikiyar uluwo amma uluji muwafaka gangani da ahli sunne usuliyar sunne na jajin energy shi a kiriyar sunna wani kuma ga gaskiya wa zai ce sun ba ne ko ga ci ya kan yi ga ji ga ta ji qala Abdullahi ibn mubarak Abdullahi ibn mubarak rahimahullah ga aslu ithnain wa sabina hawa yana ya saliya اثنين وسبعين هوا أدعى لي يقوب يتو ما معنا فرقة جنا أصلي أربعة أهواء يقولي فمن هذه الأربعة دقون النص فمن هذه الأربعة أهواء دقا بدي أقول النص تشعبت الاثنان وسبعون هوا نقابل 72 هوني كيو مصاباتي القدرية والقدرية والمرجئة بمرجئة والشيئة بالشيئة والخوارج بخوارج wale ga Allah subhanahu wa ta'ala bayyini mi ga kire mun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu to ko mi tinan gore ga ji amitu wala tattabi'u subul ga la mitu ko wa jiwa yi ma fata faraka bikum an sabili be ga be ko sai shi mun sai je wala tanazu wa tafshalu wa tazabari hukum kai ga da jimi daga aka sa nasara ya gazu mafi da ya jiki man na duda man wala ya zaru na muktalifi da illa man rahim a kun ta a kai ya doshi da wanda ya ga guyana wa tasimu bi hadillahi jami'an wala tafarraku ba sai mai ce ce annabi sallallahu alaihi wa ga istarakat yahuda ala 71 firqa wa istarakat an 72 firqa wa satartariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa yahudi shagan hadwa ni nasara ma gan wa ni gube alumọ ga ga mọ́mọ́dé mọ́gá gan kunu ha gbogbo tu sinar ha te fìnnàrí pàtẹ́ illa wọn ló ìlàwà ni fẹ́ ní kéèké àlébìgá àlúwà ìlà wọ́n ti gáì ma ana àlè ìlú ọmọ wà pàdé bi sabi ji tí ń bo annabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin bi sunnati al khulafa'i ar rashidun shigo wa iyyakum wa muhdathati al umuri ne je ga mabeni ga to sabi da addini ne fa inna kullu muhdathatin bid'a ibn ndo na sabi da addini ne bidiyo ko kullu bid'atin dalala bid'a pata mo e duro wa le ga mini bid'a wuce gabo akida kadariya kai moji a kai shi a kai kawariji shi udan ko ko ba diga a hawa nan ya fiye ba ya bane ne la ta ga kirkire ne ya fiye nan wa makalafa allazina utul kitaba illa min ba bi ma ja'u ilmu na bainakum zai jalani A nan adeje celle ba ta la ga biyojiya sai wakibo sai bayanan bayani a tila ga gaskiya ci nan amma ya bua ta da hadi kiyayen agwa da na sai fiye na ɗaya gaskiya wuce yana wajen ga ɗiya wuce a cikin kiyan a cika ya ji imana wani da cagan ɓere-ɓere ko hmm. wani da maga da ɓere ana nura sai ji fari biye na wata ci wani fata fata wa amurahun bai nan zubura kullum hizbi da daidin fari'un ila aka kakai zandoro mini a mai wasu ya ji fari biye na hmm. eh? tando abi tutu egwu har ya fiye ma a ma zuwa an da ya ina na ga mutu egwu ba da duba inda wa ke ce shawu bana ce ce wa an na za su rafi mustafi na kwamishi na goro a shi akwai goro ni ke ta goro fattaru ya mutu wala tattaru ya ga la mutu ko subulu jima'i da kuma yadda ya ya ma kungiya duwa da gube nasa ya yi guni ya mafari kadariya abin da da sai ga yafi yanka da rono ko Ina yana ya e, e gane gan soci da ilimiya soci maka yana jadi na balawar mafi zuba soci majali ta yanzu na wujiji e lona? soci maje mashi'a na ga yafi da ya kadariya shi allah kiyaye mu a zalimar imani ba kaddara òyìn rúkùnrin ní àràkánú ku gútù ọ̀yọ́ na jibrilu jẹ́ àníbì gan Jibril jibrilu jẹ́ àníbì sáà sọ́lọ̀ gbọ̀ngbẹ̀ kí yìí àníbì àwọn labari tí yìí máa ní àníbì da yìí máa ní gáyẹ̀ an tó nínà bìdá wala ìmáàlì jù bẹ̀ sóyẹ́ci Wa mala'ikati wala wọlá ìmáàlì jù mala'ika yìí wọ́n kutubi yìí wọlá ìmáàlì jù bẹ̀ lítàtù yìí wọ́n rusuli yìí wọlá ìmáàlì jù bẹ̀ tutù yìí wọ́n yóò mil وتؤمن بالقدر ولا إيمان بالقدر خيره والشر على يعني خير قبل شر مراتب الإيمان مراتب الإيمان بالقدر يا أهل السنة والوجه يقولكم على يا جماعة عقيدة جديدة يبنى عجاب لآية ebona sabi ya labari don gada gube kardariya shi gaga anni bari ummin wa annahum bura'a ummini za wani abu na umar ko ya labari ya gwamna hawa da ya gwa su ma mawa gangani da ni a da firka ya murji'a ba na kuskure ya murji'a su amina wani matsalar imani imani ya bayan ahalus na jami'ai kaulun bin lisani واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عقيدة أهل السنة إيماني egun يوبي جنتاري أقيد يوبي yóò bẹ ẹgbẹ́ ètùn gangan níbẹ̀ gábẹ́ wọ̀n ẹ̀bẹ̀bẹ̀ ní láti sọ́ẹ̀tì òmẹ́ tí gangan níbẹ̀ lẹ̀bẹ̀ẹ́ sọ́ẹ̀tì قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إذن إيه، الله إذن إيه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله دخل الجنة من كان آخر كلامه قال لي أنت شو قاتل الله دخل الجنة أنا الجنة ومن أعطل قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا wakala ina ni ina musulmi ya zagagwa na ya ganwa jakun da ga lokacin kirki ko ga naga idaje ko so yaci ci shi mara kirki na ko ci gam ya ta da mini ya musulmi jona wale ga imani kauli intiqad aqida ma ke da gobe ba da ya da je munafiki ne ya kulu na biya da sunna fi ma laysa fi qulubihim eh ga da jin taraje ne da ma wana إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لو الله يعلم نك رسول لكن المنافقين لكاذبون أولا منافقين يقول لك مناظر إنا جنون دا جيبان وذي مابوا قام لا إله إلا الله فلا نبيتي وبينيونا wa gana dangane wa ji al yaqinu wa ji al sidqu wa ji al inqiyadu wa ji al mahabbatu wa ji al kufr bi sabuti ko yo da shurutu naji wa gula da gwe bunna aqida ina de mono suke mata mu wa amarin bil jawari ganin bi tuna da ganin bi gabba shi na imani mai biyu mai ke innahum fityatun amanu bi rabbihim ma'ruf jani jani ma'ani ba sai tayina wa zidnahum huda imadiya bawu

yi malla kuskure iri na nalo murji a shi ni yanzu ga da yadda ne ne ga al'imanu ne ne ga ta to ni ta ka dan nan gone ne ga wani jami'ai kya a zalima fi yan sun to da ma shi a ta fi ka dan nan gone wani biyo mai ti wani yace shi ga nabi ibrahim alayhi salam ورب أرني كيف تؤي الموتى تسلهم التوزين رائدا قال ولم تؤمن وجه إيمانا قال بلى وإيمان ولكن يسمع إن قلبي هو ẹgbọ́gbọ́ ẹ̀fẹ́ múrùjá sí ìlú máa gẹ̀lẹ́ fòkútakọ́ adẹ́rẹ̀ ṣìgá àti ìmánu gáàdì máa rí ní àìjàmíyà yìí àmọ́dẹ̀rẹ̀ a àti ìmánu gáàdì a kọ́wọ̀ yọ́nà ko gangani a shiga a imanin yi ganin biyani ke na a gaya tun da miniyan imani kuwa náà lè na na gáyì ìrìjá òun yá àtúkà ha òjò alẹ́ òkúta àtúmọ̀ adìẹ na sọ gé nínú wọn firka yin ìṣí a a ìrìjá àti dára gáyì wá zami à níbi jùlọ àti gáyì àtúzù rẹ̀ yẹn sẹ́yìn a àdìzù mọ̀ àmà jin amma su haɗe shi dole na ga ya kire shi a jo shi a jo mina akida akida abu da karbala da fana ka ba ya ji alu suna juma halalli wo a maga alkur'ani ungunya a mafabi a nabi ji kafiri a maga imamu a jibe ilimiya gaibu a maga imamu a jigan a nabi ji bayanin a mai da akida a kinatu a mai da akida a rajatu inda akida da ke shi a ce lagana wani allah kiyaye mu sun kai wurin alkhawariju agaghị bụ eji aja atị aga ada gụrụ da shi ganin da ya ji kwai nan na gaa ya fin da na tun kufuru a nan a ci ma aja ni gwai musulmi ga kirkiri amma da sai musulmi ka kpere bai to ya kaba yi nan a ga nuna wani wane ga men ke sawa rigishi men ji ne lambada yan guba wọn azụ ake da e agụ. yẹ́ bá tí ìlàgá tó kẹ̀ báyìí tó tó ní tó gúrú àwọn aláwọ̀ àìkí aláwọ̀ àwọn fún àyájà tó ga yẹ́kù ló na alal imani wọ́yẹ́ da u na alal ausani ada sai wu musulmi ji ada sai zai ji da imani nan amma da zai je da gunki na الإمام البربري بن جف من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فأنا قال سيدنا بكر قال يعني فهم صارونا سنن سيدنا عمرو sannan sai na usman sannan sai na ali a sai na ali an gaza ne na shiga sada ali ibanin walam ya takallam fil baqina sannan daga ga yace sabi ne kina ba illa bi karin sa alkhairi wa da'a lahum wuci ma ba duwa la fa kad kharaja min at-tashri'a walihi wa ajilla na daga kine shi an jika shabato zuba da na imam barbar ga faman kad ne ne mutum na ga yaqidin ahlus sunnati wal jama'a jona jali shi a ajibana قالوا فيها علي فما فاري سيدنا بكر يا باتي سيدنا عمر يا تاتي سيدنا عثمان يا يتي سيدنا علي wasu ya yaku da guni ne ga al-khulafa'u ar-rashiduna na ne ga ne kun bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina na ale ga shi ya shiga ali fa ma fari ga sayyidina ali kan yi zuriyu shiganci amma da sayyidina abaka da umar yi kafir Allah kiyaye mu da nan shiga wannan ya sakallan fil baqina da nan maka ga yace zai ke daga ma'ana mun ga yace ce sahabi ne ke mini a ani bi jona illa bi kan sabi alkhairi na ma'ana mun ba duwa ya ko kuma bula na kya kin na shaje bula na kya na kuma ja mutunta kin ne bidiya je jina kuma fa da nan waji sahabi da shi ko waji ne shi ko kwana kin na zan da shi ya jina sai wajibi na sai ba yarda ya ce ci sai ba rama ya ce ci sai ba gafara ya ce ci ya faɗi shi annabi sallallahu alaihi wasallam duwa wa fiyo tu falalai wa fiyo alkhairu ya ci abu fitin na mai faruwa tsakanin sabu da na susu ya ci buga mai dijin doro ya ci sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ibn sahabe annabi sai shi da shi gayi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayunaka ta shajara sai shi da ga mu'mini shi da yajin baya karkashin yace ma sahabe magaya da kataba Allahu ala annabi wal muhajirina wal ansar sai ki fadi annabi to muhajirin da ansar shi zai dauna sahabe ya annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ga la tasbu ashabi ga ji sahabe shi to kuma law an faka ahadukum mithla uhudin dhaba ma balaga mudi ahadihim wala nasifa ni zauna sabi ya ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ga ma nafa ni ma nu qatmu ma nafa ni ma ga abi bakar duk ya ga da bane jin amfani abu ta nabi ya sai na bakar jin amfani na annabi za a sallam inna shaytan la yafuku minka ya umar shaytan sai bi cewa sayyidina umar سيدنا عثمان وان يا قاضي مصري تيمكو عليه يقول ما ضر عثمان وما عمل بار اليوم دغين ان يد ولا سيدنا عثمان غادي نقول عثمان علي صلى الله عليه وسلم قال لا تلا لا نسكوي وهو ما وصفون علي فينا توتا سيدنا علي على فاتا من فعل صحابة جناع النبي صلى الله عليه وسلم وقل إن خير الناس بعد محمد وذرا وقل من ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي الحليف الخير بالخير منجح وكل خير قول في الصحابة كلهم كذا على خير يتي صحابة جوابينه ولا تقطع عالا تعيب وتجرح قالت إذا أنا ياي عيب ويا قادة أنا مش عيب ومدان كنم هو جلان أخو لابد أنا قاعد جامعة فقد خارج من التشييع أوله وآخره فنعب دقشي أنت وكتابوك وزبعه zaga ci wuli wani zaga ci shi mutu ji sahabi ta kwa mutu ma ja mutunta mutu mai bayar daya mutu mai barama ya magrari da ja gwa umarja umarja wulakanta in ji ga ali sai mafari sai na bakar ali sai baji sai na umar ali sai sai sai na usman ali sai sai na ali wakati za nile ba yau ne ta alkur'anu ga ogun wa ga kur'anu ajiya ebe su ibo sahabe ne ga gudu ume da jibe sahabe ne ji ka sun na ne mu ga mitu ebe su ibo sahabe ne ga gudu mu ga kishin mu ga mitu za ci ji gudu ne ji shi a je fi ai ma jo be ne ona wa je daga ne ni duna ko e ne wa ne ga sahabe ani bi de fala ga ji jibe mu ga amaji sahabe ani Gbẹ̀gọ́ ti ji ga ne ko wa ne ga lamarin na da muhimmanci tsaron zama la'ali ma bi barin ga kare kare da mina ta a walihi wa asirihi wato zane ga idan aki dari ne nan annas daga aki da shi ta tuta wato zuba al imam bulgar barin ga to man qala daraga ga da imanu qaulun imani e gauyo wa amalun bi ifin yazidu wa bi wa yankusu imani mai ke Mutu muka zalika ga akida yin nan nan fa kare kare da min al-irja'i awwalihi wa akhirihi fa na ga akida yin murji o oh, to chaba to zuba ka kuna man tun akida yin murji a shiga murji a da mini min firaku da na jona wa alaikum wa ma ina lusna jabe be ke masalan imani na wuji ke mutuye ابن بانو جدا الإيمان قول قول بابو هذا قول القلب يعني قول اللسان إذن يجمع بيجي جنتاري بانو جدا وعمل نجنا زبون هذا عمل القلب هذا عمل اللسان هذا عمل الجوارح كي قول القلب الاعتقاد كي قول اللسان ولو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كي عمل القلب alkhawfu arraja'u arragabatu arrahabatu al'inabatu alma'abbatu ko al'ikhbatu al'ikhlafu fatakin na ji a amaliyar alkalbu a madiya amalin lissani ya tuje yajin tara ke zuba alkur'ani nan ke na ke zu ba alkur'ani na ke zu jan salatu alibi na ke zu ji sifaru na ke zu ji tuba na ke zu ji tasbihu na ke zu ji talilu na ke zu jan azkaru na wani kwata kishi na amma mai lisani amma da a cikin amma da yan jawabi ne ke ke na sallah azu zakka haji ko buru-buru bayan yayi shi bene yi ne ne fata ga damini ya imani na iji bayan da ci gobe da ni kafin da ci ya ce matsala ya imanin nan na, na jiga dole sai ya yi rufe ci da nan Imani wuce mai biyu mai ke wani bibiyar tsoro mai ke da ya fi da bi gawa man kala da daga ga salatu halfa kulli barrin wa fajirin ji sallah su maza guru mo ji sallah su maza da biyu imamu zuwa ga ni ga daga nan nan wal jihadi ma kulli khalifatin mutum mai jihadi zumaye bi shindon donan walam yara al-khuruj ala sultan mai bi aqida ga zaciya gawa da gun e go shi cha bi sai bi bi koyana wadda alahum bi salahi zannama ba duwa da shi ne ga sakuta sakuja ya zuwa kirki zakirki nan fakada kharaja min qawli al khawarij awwalihi wa akhirih sannan daga akida wa jo to zo to chabato zuba ko hmm. a shawun ya jiwo ne zagajin wafaka da sun na ji masali sahaba wani ne ya jiwo ne zagajin wafaka da sun na ji masala ya kaddara wani ne ya jiwo ne zagajin wafaka da sun na ji masala ya goya a baiti wani ko amma nke ya ji wajen na wani muwafaka da sun yi matsala na jobirin su a kuma su ba ta wani gaji muwafaka da ahalu sun na ji etiya emila ke rikici etiya azụma ke rikici etiya abubuwa da fitinan etiya agbafadi sanda wani ko da yole in ya ji nga na wa daga yabo na wajin wafaka da ahli sunne asma wa sifatu umajin wafaka da ahli sunne e babu ya sahabe jo umaji wafaka da ahli sunne e babu ya ahli bait jo umaji da bi ahli sunna e ba imaji ji al-ghaibi ya tujina amma mun da li ahli sunne je ba e ba mas'ala ya al-imamatu wa da ahli sunne ga ga wa jike ga shi ga ni ka ku wa da ahli sunne ba ga ya gano tun lati to sai da bo wuji ka bai fata a dinga sun wuzu a taji kan da wuji kan wuji ya kula su su ji bana no ne zane na kida wali da biyan ku yau ko hmm. imam al-barbari wato zane ga ga wani kana zuma za kun zuwa zuma za ki dena umar jihadi zuma karkashin karkashin halifa jo nan umar ne ga wata da gwado shi nan bai bi koya nan wanda a alau musa ma ba duwa ran bai ga so ki ta ga ne sannan daga kida wali jo na'am ebona na alimamu zarbari dokin firakun na shi ko ebo wadda usulu a ti da ya firkan duwa mini abun na jo a na gabi fiye bishici ne musulmi shi kawun gane kuskure ya biyu na kuskure wuce tun kafirci nan amma wula mitu ya tiye jijiyan yamba ya tsaye ci buwa nan mutum mai ji sallah su ne ga ci yau yi zaguru yi miniyan musulmi yau mai ba gwa ga tsaye ci ta tsaye ci afirka kirki nan wale zannan wajen daidai da alusun ne donare wajen gani ako ya e, bugu da zai rami fiye da shi ciya fi umaha wa fi rasula wa ulil amri minkum ya yi mutu tsaye ci ya yi mutu tuci wanda ga shiya ya shi annabi za sallam ya sahabi shi labari ga ya daidai da shi ne a sai je zalunci nan sahabi ga ya gwa annabi ga ma samu fi kuma sa ta da ta dake ji sallah nan ya e ga jiki mu ya da kuma mu annabi ga dinin nasiha dinin nasiha kunna limai ya biyo qala lillahi annabi ya ce ci wa rasuli bi fice wa li ayi musulmi na wa matin da da shi musulman da general musulmai ne ya e bugo su da mutu gaskiya ko ya zamu su da yan ceci allah ya samu dace ne shi na jima kaga da ja da ja jiji wa ga to wa ga yabo ne wani to fast tanci an wa ki an wa na mi tuwa ya ko mu ga dai ne da shi sai ga mi to kufrun bawahu wa made iko na ga hu na so da ke wajen wala kuroji wa taqullaha mastafatun ebe na ƙidayen suna jin mura'a fiye masu da da ọgádẹ́ mọ̀síbà jìnà bá ní ìjà mọ́ ẹkùn tàṣí àìsẹ̀ ẹjẹ̀ ìṣímà àṣẹyà dúkẹ́ a tí nígbà yìí ma tí gẹ́gẹ́ pé yìí ma yi ba da ma ma ma dáṣekú yìí ìbáadà máa ẹjẹ̀ da máa ẹlú àtàláàdé jẹ́múyà àdédà ẹjẹ̀ ní òní ìbà ní kàmọ̀ lọ́wọ́ àmọ́ alẹ́kí ẹ̀yìn kala ngọ́wọ́ ne ń ga. المقادير كلها من الله تعالى من الله عز وجل قدر ربنا daga ba sai cibu sai yo kaira wa sharatu alkhairu ta sharru yudillu man yashau wa yahdi man yashau sana ba sai cina wudi ran abu na zugu wuba fa kada kharaja min qawli qadariyya awwali wa hadila na daga akidin qadariyya to cha ba gangani bi zobe ku yo don ku e bogo wa liga najibenyo al imam al barbahari tu usuliyan mutum ga laifin yabo olóòtí ẹnà ga ápí àdù sínú ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ níbi ẹnbírí àjíná mùnàkùnrin matsala a igbarin àlégán alùsùn na jù bẹ̀rẹ̀ ẹnà alùsùn na jù tánà zàbàgìmí dégá ṣiṣì lókàtí je, àjẹ́ ìyá ni gan. kuyawa wọn àdé ní àwọn òkú yàrá gúnyì gan naga alìsínà ìtàkì wo àmá a ji da sashi yan bidiya shi a legan da sashi group na ti mini ya shi ajo a lega giyar a lega ya mm. gaji yugo gune gawo a mai na ki da ya suna ta na wujiya wujin a cin ba ma'ana alu sunna yi ele ga za a ji mi agogo ni ga wole egu egu ba na wannan dan da ciyo sai ne ga waje ga ji ni ni ga ji gwani ga mu ya bane ko ga ga wa ji gwani ga da ta je ba ko ji no so gwani ga ga ga a e e ga walam tastafiu an ta dilu bane ni sa da wa e ya ji ya da ta ka ne zari na kai ga ga ya kokari na ngode sashi en boko mu ci eh ji za fita ta na do muslim tí a lè fi yóò jí mi nígan ojí mi gbò nígan o argument bá ní jẹ tí ìdájí mi gbò nígan wa àmá ń gbé ní oúnjẹ inú ga agogun yìí gánà at once ìjìmá òun yá àlùsùn àà lẹ́gùn yóò ìjìmá àà

azujin gwagun ga lokacin ne khasiya na sai ce Allah ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan naga alisne ta tubu ijma'u yamman ya sunna jima idan gwaga za a shi lokacin jimi go guniga duba yi lasa shi ya ga na shi nan jiga ya tiga ijma'u yan alusun na ji e idan gwanan ya ce masa masala wuce wannan ya zama fari al’imamul Bukhari, bukhari al bukhari rahimahullahu ta'ala sai al-bukhari kitabun nikahi in bi ba diga babu la ya zawajo a min arba'in babi na ga za a ji ni a Ni gani li qawlihi ya ga nasu na gan masna wa thulatha wa ba guba guba guta guta guni guni rafin nisa وقال علي بن الحسين عليهما السلام علي بن الحسين قال يعني مصنع أو ثلاثة أو ربع بمعنى ربع كما غوتا كما غني عليه هو باوي معنى أو أتي علي بن الحسين إذا هي باشي الإمام ابن جرير الطبري الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري وقال تفسيره volume سم page شوت سورة النساء آية تاتشو al'imamu tabari gan wa aulal akwari ta gane maje gan allafi zakar na zakar na hafi zalika na fiye tun ya cin gaga wani bita wilin aya tun fasara ayan nuna kawai man kala a ga yanzu na gata a wilu ha fasar wuyi wa yin kiftin allah tuftitu filiyata ma ya ga yi gasu daga ya adin adalci wai tiyan ekun eh jijiwa saka zalika faka faka fufin nisa fala tankihu minhunna illa ma la takhafuna an tajuru fihi minhunna ega ne ga ya ja dan ciwe ya kungi wa ngole ega wa ega wa man da gwaze ji min wahidatin ila arba ila arba daga nyolo guni kare kiftun mun jawra fil wahida wa magana su daga wa bejito wa beji wa wa bi na kun da to nyo so fala tan wa? walakin alaikum bima malakat aymanukum wa be da sunan ka ni mu so wa be to bi na kun ni wa be ti so ju zalunci wa wuji fa inna ahra an la tajuru fihi alayhinna wa lamma gane ya ajiya zalunci ana eh da yin taki ibn rushdi الإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي نجا بن رشد الحفيدنا لتعت من نجا بداية المجتهد ونهاية المقتصرنا فوليوم 2 في 32 تبع عند الفكر بيروت هنا publish 1415 هنا لو ما فوق الأربعين أما يزوجي نوغوني فإن الجمهور كان جمهور لما يسمي تاتيو على أنه لا تجوز الخامسة sai dai wajen halali ne da jini gutsu shi na ne kawulihi ta'ala ya gwamnati na tuna gam sanki huma taba na kumminan nisa'i ta ce zagi ne a fulata wa ruba al-imam al sunna abu muhammad al bin البغوي رحمه الله ويقتصرون يقول معالم التنبيل لو فلمتون تجوان 61 نبع سيدنا ابن هو ما طاب لكم من النساء أي ما طاب هو يجين زاجيجا ما طاب لكم ليجا سافيا كما في من النساء من ين زاجيجا أي من طاب معنى ما ضروري معنى جيو من كقولي وصنا والسماء وما بناها ما ضروري من بناها أي ومن بناها وقال فرعون ke zana gam wa ma rabbul alamin wani ma ba baki man ga wani arabu ta zau man wa ma kulwa ida mawzi ukura al-imam al-bagam ga balarabi anu da man bi ma ta eh, using interchangeably kanoci ka kauli ta'ala fa minhum man yamshi ala batnihi adada min yadda ba jone ya da ta tiya ba ko abu ninga linga yi dabba wai ma wa yuzo ko amma man ga ya ne yuzo wa minhum man yamshi ala rijlaini wata ba ai halla na talawar kyau ga na shiga jin adali wuce ake da ku min sami zariyo na masna guba guba wasu ka ko guta guta ko ruba ko guni guni mutum ma'adulatin an isnaini wa salatin wa arba wani guba guta guni wani zalika layan sarifina wani wawo bi ma'ana ga wawo mababin nan yawon nan wai au wai lamane au li tahyiri ka kauli ta'ala an ta kumo lillahi masna wa furada wani wa babu kiyo au wani ajini hajjin masna wa sulata wa ruba wa babu kiyo au gata wa haza ijma'u ne ijma'u anna ahadan min al ummati kede zainin zainin a shi min ya aluma alisa sallama la ya juzu da wa ya da ala'ar arba nisuwa mun ji an da yonun ga yi mi ja gugu ni gana wa kanat ziyada min khasa'is an-nabi ya zuji nuni gugu ni gana dan ne na tarin sa sallallahu la ta ma'ahu ya hadin zandon du wa jinna pamba bi min al-ummati fi ya min al-umma shwa wani wato wa hadha ijma'u ijma'u ta ci al-imam al-bagawi ce ga litafi sharh sunna volume 9 page 50 da ba daga babu nikah babu nikah al-abdi liman ku mankuhati qala Allah subhanahu wa ta'ala da ne ga yatiya ya wajin ya wujo biya da jin zalimi wajiya wani na fanki wa ban shi latin fanki wa ma taba lakum ne nisa'i batna thulatha wa ba. yani ithnaini wa salatan wa arba'a bi ma'ana guba ko wuta ko guni قال الشافعي الإمام الشافعي in sha Allah azza wa jalla bil harari ila arba sai ki Allah ga waje ga jin zagi shi yawo ne zagi mun ci jin wuja nan waje ji wadda ganne da guni tahariman minu daga gunin nan su kuta tula jin haram ne waje ne kenan li an naji li an yajma ahadun gairin nabi sallallahu alaihi wasallam baina kan min arba sai tula jin haram ne zan wuce na biya annabi a nan garin zagi na go gunin da ku ya kashi lokacin ce ga ilmi ibn abdul bar abu umar yusuf ibn abdullahi abdulbari al-numuri maliki wani gari ta fi yan listin karo volume 5,481 ga kari tafakar jami'u man jibbaini ba ake fakuji ala amil hurri an yi tazawaje arba'an kere zane hurru na imina wajina wajen daga ne wani babu guni ga guni gama ta sayan gutu da wani ta sayan gutu hanci al-imam abu muhammad ibn hazmi al ibn hazm ya gani ta fi ne ga maratibul ijma'i no page 43 ga wattafaqu da wattafaqu ai tifaku ya ijma'u janibu ala an ala ila an a aksar min arba'i zawjatin kede zujimi goguni gana la ilu li ahadin jamil ya zainin bindo ba da rasulullahi sallallahu alaihi ba ibn hazm ya ce ga al-muhalla bil athar volume 9 441 za matsala 1816 kitabun ya kayo da wa aizan bebe salam Salif saif adetin da ba fi an da wani wani adetin da ba kuma fiye aiki faku ya ji ma wujin fi an da wani ya hajji zawa da salamin arba'in iswa ke don jalil ya zandu wani wajin ya wago ni gana nan أحد من الإسلامين المسلمين فانا وقال ففي ذلك قوم من الروافد ذان وكي من الرافد آل يبا ولا يصح لهم عقد الإسلام ابن تين ابن ابن عزمي نغان زايد من يوسف أغي بازوتين ezeki ya kida kirke musulunci jina da je gari na ke gaida jini gogu ne gaida ya rasu da jina Allah adaba ɗan ɗaya ya gutu a baci al-imam ibn Qudama الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ويقال تعش من إيقاع المقولين والمسلم في 436 لو ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات gawujan lalya ne zayi yaggi wuce gayin zayi ko ya kashi shi inni na ga abu huni gana a jima'a lil ilimi ko Allah ha zai ce ni nan wala na lamu a hadan khalafa yi mutu wani zanen ci da wani ali jima wuce mana illa shi an yi ka an ilkasin ibn ibrahim inda goyi zanen ci ne gobe daga bakasin ibn ibrahim an nawa ba tis an ke dan wula ji alalli ne za ji hutu wani wo da kauli layi ta alaiba ga zanen nasu na gan sanki ma ta balaku mina ni masu na wasu la sawaru ba ya ji zagi na gasa fiye na yawo guba guba wuta wuta guni guni wawal والواو للجمع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع ولي قاسم ابن إبراهيم شي إليه قوى باب الجمع معنى مصنع و بلس ko? Hausa hmm, fi alahun a ga mini dalili a jebe zuku a ganga a nisa a sallan mata an ci suna da ainihin gutu ne lugwa ka mijali ne na ibn kuda ba zauwa haza laifa bi shi'in na ta yi ganin ba ta wuce hujja da an na harkun lil ijima ne gane ganin nan zai ijima wuya ko ma'ana nan ga ijma ba wa tarku li sunna igwalu mulo ya sunna ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ta tace ibn al-arabi al-imam muhammad ibn abdullah al-andalusi ibn al-arabi al-maliki wa zalita fi akam al-qur'an volume 2 page 105 la al-mas'alatu ath-thamina mas'ala ta tace qawluhu ta'ala ga na tuna ga masna wa thulatha wa ruba' guba guba wuta wuta guni guni no ga katta wa hama qaumu min al-juhali jama'an da kimi ne jahili ja fe ne ga anna hadhihi al-aya kedi aya na na to bi hulil rajuli tis'in suwa mula ja alal ya zaba gina wajimi utoni na walan ya'lamu wala ibn al arab ga jahili ja ne na ko wato walan ya'lamu ibn al arab ga zawo shi be kila wani ke jahili anna masna'in inda al-arab ibaratun an isnaini marrataini nan masnai wa alamin guba guba wa salasin ibaratun an salasin marrataini salas mai guta guta guba wa ruba'in ibaratun an arba'in marrataini wata fayya ko min zahirihi ala muktadar luga ibahati samani asharata imra'a waga ga wallahi ma fiye ga luga yi ne na bani wa gato a mu ba wani zaji zaji mutiya wani ya shirin guba guba guba wuta wuta guba guba fo wuta wuta wuta wuta wuta da nani guni guni 8 ndugenna 18 agatun yi annan majmuri sneni wata ratati wa arba'atin tis'a wa azazu jahala ta gudu no hewun gato jahili wunci shi yana ce ya tu jahili ci azu mana bi annan nabiya ki da alisa sallam kana ta ta sa ni sawan ni tis wani suwa hadi ga ji mutane su karkashi go wa kad kana ta ta nabi sa sallallahu alaihi min tisin ani ide min daga mutane na ko wayin inna ma ta an tisin da julu ga da jali da mutane ne wannan sun ne kai wa fi gari khasa'is wato mas'ala ya yawo ya ji da bane sakwala ta ni ne وفي غير خصائص لو في النساء وفي غير خصائص ليست لأحد ne wuce so kula tare mu ji zamu tare E buga zamu tare jiki ga ce yi wuce jinja Allah ya kiyaye ko al imam shafi'i wa ci ne ga ta samu na abu isa ka shafi'i gani ta ga ta samu volume 2 page 44 الباب الثالث في أحكام البدي وأنها ليست على رتبة gan ابن الإمام الشاطبي كان da إذا إذا متى ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرفت ممن نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل كان غادي زعما تشبه دي من زي دي جي منا باكون دي أمي زعما دي في الفرق كون وتيونا عفسر القرآن جبع في كتاب الله فجاز نكاح أكثر من أربع نسوة أشجع جي مغبوني بهو إما إذا أنت إذا النبي صلى الله عليه وسلم إما جن جي تدعي يساني إيه- إيه ديو hasa halala wa wasan min zalika na rujin halalli ya ni bilin wajini guguni ga wani an yi jima bai na gunna wallan ya zafi ila ya jima musulmi wata zahiri ne na zalashi ya bashi ya ce jima wai musulmi da an na zalika kasun biya alayhi salamu ke dai ya jini guguni ga allah ta alibi kawai na bayan da ma ta harifan ya kawai ta halar shi ga zaloganci fahimta دليل فنج ما طاب لك من النساء مثنى ثلاثة وربع وفي عجاز الجمع بين التسع نسوة في ذلك ولم يفهم المراد من الر... من الراوي ولا من قول مثنى ثلاثة وربع وكذلك جديدنا مجد فإنتين آية كنا مدين وصو مثنى ثلاثة وربع جميعنا فالتعبي بلا تعبيرا في هذه المثالة تعبيرا بصوم معلوم عليك وكذا تعجين قوقوني قوه فتلا دليل عليه دليل دليل ولا مستند في عمدين وصو مثنى تعبيرا جميعنا قوقوني قوه لوكا تشنينا kuyo ku mhm. yau alimamu alimamu alimamu shafibi ga wallan yaltafit ila ijma'il muslimina sannan da iltifat na ijma'il muslimina ke de yanzu jini ga guni ga ana zalika khasun bi alayhi salam ala la ta nabi daga na yau ku ɗaya mhm. abu muhammad abdullahi muhammad al'andalusi wani ganita manu nuna ya tulkata ne ganita ce nuna ya tulkata na 42 da haddun nika imin alhara'ir arba'un matlub ta jini wal isfani haddun nika iyaka ba ne wa gaga wa jiniya wani zagiya wa kanin adadi biyar arba'un guni matlub ta jini wani zagi na jidi a jini na wal isfani a makejin wadanin إذا يبوى بيليتي أبو حيان الأندلسي الإمام محمد بن يوسف الشهير جاء أبي حيان الأندلسي الظاهري وهذا تفسيرين قال البحر المهيت نوت volunteer pejuan 71 sura nisayo ga wa ajma'a fuqaha al-amsari man yaji bayinu ay jima wuji ala anna la tajiz ziyada ala 40 kedan goyi ne zaji mi hago guni ganana ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ya ci kurtubi alìmáàmù abu abdullahi muhammad ibn ahmad ibn abubakar kurtubi alìmáàmù kurtubi ga tafsir ga a ya kamil kur'an na volume 6 page 33 sautin misayo ayat tashi ga asamina asamina matsala ya tashi ga idan هذا العدد مثنى وثلاثة ورباع la ya ba ala ibata tis'in kide masna flasor ba na na uwa lawu ya da jini hutuwa ne lokacin ya kama qala hum man bauda fa mulil kitabi wa sunna ke mina zane zai fahimta alqur'ana fahimta ma biya biya alqur'ani da sunna na ada gana. wa arada amma kana rai salafu a zai umma zane shi ma a fake ina salafu. ya aluma ne ta ci wala lugwana wa za'ama wa wawa jami'a ne ce a ga wawa babu malu kiyo plus ko ya tafi yan ajamu yau lawa ko yan ko ba bi wa adada zalika bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ka tis'an da na ci hagan da tuzu ga dalili mu ga suku alibi da je mi gutuani wa jama'a bai da wannan sai sumati wallazi sara ila bi jadati ngazze shi mafalo jaci na na. وقال هذه المقالة عشما بقعيدنا هنا الرافضة وبعض آل الظاهري رافضة جي في ساشة ظاهرية جي أما وعليه قد تنجا سي ظاهرية جي ليه سبجل المحلى ابن عزمي وعليه ظاهرية جي كيها أذهب يروتها فجعلوا مصنع مثل اثنين وكذلك ثلاثة وربع وذهب بعض آل الظاهر أيضا إلى أقبي منها فساشة فساشي ظاهرية جي لابد ظاهرية جي نسوك عشما ليه أكيد da dagwa sunan نتيجة بيجا وانت ما فتاله هذا بإباحة الجني بين الثماني عشرة نصو عشرة تمسك منه بعن العدلة في تلك الصير يصير التكرار عشان قام مصنعي اثنين اثنين ثلاثة مصنع ثلاثة قوة متى متى غباء بني بني جاءت النباتة وجي فاريان تكرار فهو الواء للجني فجعل مصنعي اثنين اثنين وكذلك جاء وكذلك ثلاثة وربع wa zai kullu a jalin bin lisani wa sunna wannan bai na ja ciwon larabci gan da sunna wa mukhalifa li ijma'il umma daga nan ma li ijma'u ya luma ne ba idan ne ijma'u na za a ji mu gogun ganin islam yusma an ahadin min as-sahabati ego na awwa ga daga sahabin dundu ولا التابعين غير التابعين جيا أنه جماعة في عصمة أكثر من أربعين أبو بابا قد عمل تمين الصحيح وكم من التابعين جو نلوك تنو عدين أبو بني بنا كيو هذا هو قتاتي ابن القيم يوم بدا إلى من وكينا وكو هذا هو قولي الإمام ابن كثير وهذا تفسيره أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي وهذا ابو تفسير القرآن العظيم volume 3 page 340 suratul nisa aya ne ta ce saboda mu hafi zato kurtuba wa kawo kaulu a imamu ibn kasir ga ganin ga ga masnawas la sauru ba ne ai an ki huma shi tu minan nisa'i ya ji zaki na shiga bai yawo mini zaki da nasu ba gunnan in sha ahadukum sintaini wa in sha salasan wa in sha arba'an wa baza guba guba wabaza wuta wabaza بني kama kala تعالى da malakatu rusulan wali ajnihatin مصنع wa thulatha ruba ko su ta malaika ya fici a da gwa kagu kagu wuta ai minun man lahu jana'a ne hada da wani gwafa kagu nan wa minun man lahu salasa hada zai da wuta ne wa minun man lahu arba'a hada zai da guni nan wala an fi ma ada zalika fil malaikati bi dalalat dalil alayhi ni hila ta kasra ala amma ban biye ga zabani wa guni nan فمن هذه الآية دقى آية النوم كما قال ابن عباس جمهور العلماء جمع ابن عباس جمع ابن عباس جمع ابن ire za a jin gogoni gane a gani an na makawa makawa in tunanin ebola matsayi Babana, abon da wai ba haci gamu ba wuyo ji ni gani wo falauka na eji mu gana tsari arba'in na zakararru da wunga ya ga aya na lauga ya za a jin gogoni gane wadatakwa قال الشافعي الإمام الشافعي وقد دلت سنة رسول الله سنة يعني صلى الله عليه وسلم له المبين عن الله يجب بيان لقباطيتنا أنه لا يجوز لأحد من رسول الله ونجعل اللي هذا عندنا ومقوى هذا النمدوى بندي يا نبيا لا واجين zagiyawo بين أكثر من أربع نسوة نجعه بلغنا وهذا الذي قاله الشافعي إذ أننا الإمام الشافعي ugana rahimahullah sai ci guyuna ibn kasir ga mujma'un alayhi bainal ulama'i ibn na al-imam shafi daga za a ji ni guguni ganin hudu ibn kasir ga man ya jima'a ji ci bayanin illa ma hukiya an ta'ifatin min shia inda goye gando tin e eh, gobe daga ba za mu ji ne shia jona na. ya yuzu jamu baina sar min na ila 90 da shiga wa da jini daga guni wani mutuwa ba da ya zaɗi jaliki ba wani sunna ba ɗan eh, da yan goya jiki al'imamu zarkashi al'imamu shamsu dina abu abdullah muhammad ibn abdullah zarkashi al-misri al-hambari mai ga dali dati mai ga sharh zarkashi ala muktasar al-khurjina volume 2 page 351 وقال وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ما مقتصر الخلقي ga wuja lalli ya zane ya gina na waje ya gugu ne ga lokacin nina wa haza ngole zan imam zarkashi ji ga wuce da wato wa haza kan ijma'i nana ke ijma'u ngole nana to ijma'u ta tugo kaje da waje zauna ne ko e ga da waje da ni ci al-hafiz ibn hajar al-asqalani al-imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani رحمه الله تعالى وقالتا تيفتح الباري أنه جشرة في البخارينا volume 11 page 371 كتاب النكاية باب لا تزوج باب لا تزوج أكثر من أربعين وقوله باب لا تزوج أكثر من أربعين لقوله تعالى مثنى ثلاثة وربع أما حكم الترجمة أما حكم الترجمة أن نقوى دين وقوني قانا فبالإجماع من نقا إجماعه إلا قول من لا man la yata bi khilafi inda goye gaza na ga lutu khilafo sai le ba da bana yin rafi biyu wannan wani yin rafi da shi zan ga kimi ne shi ya ko? dan da dai biyana goye ga gube ci alayi al-imam al-allama badruddin abu muhammad mahmud ibn ahmad al-aini al-hanafi kenan ko ويبنيتا في عمدة الكاري شرعي صحيح بخاري فولم 20 page 128 كتاب النكاية باب لا يتزوج أكثر min 40 أي هذا باب يذكر في أنه لا يتزوج أكثر من أربع نسوة بابنا يتوب غيظا جينيه ونقع وهذا لا خلاف فيه بالإجماع وتعيد أن نتشل باندور هذا بإجماع وتعيبواني ولا يتفق إلى قول الروافدي أعجب يا لا لم يتوب غيظا شدجا بأنه يتزوج إلى تسع نسوة غيظا جينيه وتواني آآ إذا يشجب باشي ابن نجيم الألامة ذين الدين ابن نجيم الحنفي ويقال تأتني قال بحر الرائق شرية كنز الدقائق ولنتري فجوان وانتري طبعا دار المعرفة وقوله وأربع من الحرائر والإماء إذا قني من الرجي الدين وقلن يوجي أي وحل تزوج أربع حلل yo na zaba ya jini daga nyo do gunina la aksara wa ji go guniga ni qawlihi ta'ala ibn sud lat na gafat yo ma fa balakum min ya ji yaji zali ne gaje fiye mini zali jone a hoko masna guba guba wasu la sa guta guta ruba guni guni it mutiga to ittafaqa alayhi al-a'immatu al-arba'a na a'imma guni ne to al Abu Hanifa to al-imam Malik to al-imam Shafi'i to al-imam Ahmad bin Hanbali da naja ji bayani da dai za a ji mu guni ganin wa jumhurul muslimin dan da jumhurul muslimin ji bayani wala tibara bi khilaf ar-rawafidi maka canji rasu da na ja ne ba ci ganin wani ɗaya eh, eh, consulate khilafuwa wala hadita ila italat shirra jarihi mun ji bukatar suna da ajirabi kwaran da ta ga zamu shi very clear ne da wancan luwa ya shigin nici mai littafi ya alfawati uddawani ala risalat ibn abi zaid al-qarawani mai littafi ya malikiya shi volume 5 page 125 muga wa tahrumu ziyada ala al-arba'i bi ijma'i ahli sunnati haramu yo ne zaji mu guguni gane da ijma'u ahli sunnati wala nazara lima alai ba'd al-mubtadi'a idan ma da ce na sashe in bidiya shi be ciwo shiga wajin guguni gane ya shi ci fi littafin hashiyatul adawi ala sharhi kifayati talibin rabbani volume 5 page 152 ga waye juzuri hurri wani abdi uje laifin da ba ja'izu ya halalliyo ya gane hurru na egi wal abdi ganga wuce na mini almuslimai ne kwanan ce musulmi na nikar bai hara'in musulmi ba ta kitabiyyar ne zaje zagi zaguniya wani مسلمة جاءكو كتابية اليهود بنصاركو اتفاقا في حق الحر يعني اتفاق بداتيو تاتين كده إذا إذا غير حر وما جوجا نجين ودقنو لبون ما هو غني غني وعلى المشهور في حق العبد أنا مزا يا مزا بما كيرا تاتو مشو سما وجبونيو لأنه مندرج في في عموم قوله تعالى قد ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاثة وربع من ويمتنع نكاح ويمتنع نكاح الخامسة وتو عمو كما نواجه نقول شنا بإجماع أهل السنة تي بإجماع أهل السنة ويشي دونكو ويشي بيميشي الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي من يعد التحرير والتنوير من التفسير lai na shura mai yau su bin kiko da mai tafsiri ce ci gudun yin gafara mm-hmm. wani gari ta su ne ga da wata nuna na nan 3 page 397 tafsirin ya sauki misalin ta gabe yawa minan Min ya yi mamakin ma haka wa ibn al-arabi yana ibn al-arabi je kayu ne فلا تالي عن قوم من الجهال يجمع عنه من يجاهل جو لم يعينوا لم يعينوا مع مبن العرب تزعون تجيع أنم تواهم وانا هذه الآية تبيو لرجل تزوج تسع تسع نساء إلي آية لو غير جيمو جيمو طاني وانا تو ما عندنا مثنى وثلاثة وربع مرادفة لاثنين وثلاثة وثلاثة وثلاثة وأربعة وثلاثة وأربعة وثلاث وان الواو للجمع تلقى واو غير جمع فاصل التسع تلقى قطان يا دونانا وهي العدد الذي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النساء شكرا عدد نقاط عليك وساجنا ومو فتوى هذا جامع شميع من الجاري تبودي جاتي سبب في مال فتل الكلام العربية بأي يلا عرف يصير بيزو وفي تفسير القرطبي ابن عشيز يتفسر لها الإمام القرطبي نثبت هذا القول إلى رافضة وأقنا النجية داب دا رافضة جي وإلى باب آل الظاهر walam yu'ayyinuhu ko mu je da ba sa shi ne lam biyo zahiriya shi nan amma mutum da wuce jiya walaysa zalika qawlan li daud zahiri na maje ga daud zahiriya wala mu ashabi maje ga to da lam biyo daud zahiri nan wannan sababu ibn al-furs ibn al-furs fi akam al qurani la qam la yubu bi khilafin ibn al-furs ma ga wuce jiya da ba za mu ne shi ka liyan ba haji da ba da yan wa qala al-faqru فخر الرازي ما قوم سدى جماعة كاكاين ولم يذكر الجصاص مخالفا أصلا الجصاص من في تسجوكو لو تلي بعنج بعنون طايا وانا سبع ابن الفرس إلى قوم القلب عن العطرة في الآية في عدل الزوجات وجعل الانتصار في الآية بمعنى إلى ما كان من الأدب وتمسك على الفريقان وتو جماعة جماعة جروب وبابا ina ya alagwa sun biya annan mi gida annabi sallallahu alaihi wasallam ma ta an tirfi mu gutu hanu lugwa da je gona nisuwa wa ta masu kowa ina alagwa sun ngbo kan dun da ma baya fa inda tilka khususiyya lahu wata ya zuji min gogunin ganna lalata nabi kama dalla ala zalika al ijma' kin ne jawala la tuwal ya shiga gube ya ci al'imamu shinkiti al'imamu al'allama muhammad lamin ibn muhammad al-muhtara ne a shinkiti ga tafsir ya zuwa ulbayanin vol 1 page 361 yawa an nau ya juzu ne kai arba ko na mm. ja'izu yo ila jini bunyiwo wa ya harumu ziyada ana ya hararu mu yana waji na wa guni gana kama dalla la zalika aidan ijma'ul muslimina kinna ijma'ul bar muslimi la wuti bana qabla zuhuril mukhalifi ad ka kani da na le ganna ba ma ginu luciya ne al-imam ta ke ga zuwa al bayanu volume 3 497 tafiyar sautul israel na fal qur'ani a ba ta hadu zaujati alqur'ani un laje mubahu ne za jimi go ni ga wani li maslahati mar'a fi adami hirmani amina zawaji e go amfani yin a biyu kan e ba je ma wani maslahati rajul e ba amfani ya zaba yo ma bi adami sa'atul manafi fi hali qiyami al-uzr bil mar'ati al-wahida ko ka kula da rabi'a bi imi adìkí wọ́n ní níwúdíò ìgbéjẹ̀ nìfà sọ kó gbéjẹ̀ ayé a kó ẹbá mẹ́lẹ̀ ẹgbẹ̀ wọ́n àṣìṣò ẹ̀sọ ní báàbù ìní àkóhùn àṣìṣò jù ó ní máàkò ní báàbù ìní àníyànlẹ̀ ìjìgà ní gbọ̀nwọ́ adé ikú rẹ̀ wọ́n lè mọ́sílá àti òmùmẹ́tì múnamẹ́kẹ́ ẹ̀dẹ́ mọ́sílá àlúmọ̀dé lè fúnra àdọ́dọ̀ ẹbọ́ àdẹ̀dẹ́ àlúmọ̀ àdẹ́bìjì doku fẹ́ẹ̀ kan kinu ha mukamata a duwa ya ba ku kwa ga maki rayi ni ta kula kan matu da yar duniya ya ba kan matu tulu da latu fa huwa tashrimun hakimun khabirun da la ta'lu fi illa man amana Allah basiratan dan duwa anna aibu ya muslim nan da ba sai shiga ne yana bi zulma da kufuri bi ba shi ko ka fi cina ko ta dib zauja ti bi arba tahdidu min hakimin khabir amma lan wa ka to wajin goguni ga so ce ci ga kimatu lan ne wa huwa amru wa fatun bainal qillati المفضية إلى تحصل بعض منافع الرجل فتنقول لي إن لم يريد تعتاشون أعجوا أعجوا كنيو dole dole kawai ya nole kun ga amfani da sai baki lati mu ko wa bainal kasra amma ga wasu bara babu hadariya alafiya mazanna ta da mulku da arziki ya bi da wasu a ne jami Ebo bukata ya yi da wawaya da ne bayan sun da ya jiya waya mu sun ce shi to wala ka huke gumi wa ilmu inda Allah ta'ala ilimi da bayan shirin ce da wani wani zamu ta wuri ma mu shi kiti ga rayu guba ga waji ko ga ga waji ko guri ga ba lo shi ga waji ko guri ma ma shi kiti mai lo da goyo ko addu'a ga ku ga shi ya fatawar lajinatu da'ima da lita ta yi fatawar lajinatu da'ima lagos ilmiya wani ta yi su a hudu 1862 raka mai fatawa 1079 a gigan a ga al'ayatu tsari samin surotin nisa'i ayayen ta ce surotin nisa'i na gan wani kiftin allah su su tu filiya ta ma da gaya su da gaya ya adajin adajin cewa tiya ya kun ji jiwa فانتهوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فوائد غير دغاء رجال توجيني أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تقولوا صدق الله العظيم أجا هذه الآية الكريمة قال إذا نجيك نجيك هو بيوري كو wọ́n ti gan ókú tó dákà lára àti gbé wọ́n tàbí àti náà gbígbẹ̀ lọ́gọ́ tún yẹ gbàgbẹ́ jẹ́ lọ́gọ́ hazil aya alkarima ba'adun minan nasu ya kuluna za mu gaci mini daga hajji gaga lili musulmi an ya tazawaja bi tis'in fi babin mazahibi a gan musulmi jimi mutuwani wa maza a dinga ciyo na sami ka min wa idin yadda ilima ni wa daga ba za mu ci ne daga ga wunje ilimi na wa wa yi hadisun nasa ga ya gaga ya gaji ga gaga 2 plus 3 plus 4 bi ma'ana masna plus wasu lasa plus waruba ko ma'ana da wuce nauna ne mutuwani mutu ya ji insani idan ta dadi hada a ga wagala maza ba nan ayata zawaja tis a zawjati wa ji mutuwani wo jima ya ku ji karkashin bu a baki hukunci ya ga nan yan yana jina ji ce ya shi a kawo tare ga yasa tilatin daga fransu yi mafa ba na kumina da sai ba suna suna sauru ba sai cikin zaki ne ga safe ne a guba guba wuta wuta guni guni ai an ke huma shi tumina da sai ya ji zaki ne ga bai ne a wani yin zaki jo min ma ilu za ku mene na jin halin da yana in sha a hadukun sintai ne zanawa ba na wuji guba wa in sha a salasun zanawa ba na wuji guta wa in sha arba zanawa ba na wuji guni wa hadil alfazun ma'adula يعني مثنى وثلاثة ورباع أي اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة والواو بمعنى عرض الواو بمعنى إيه؟ أو يعني ankihu isnatayn aw thalathan aw arba'an wa kad ajma'at al ummatu al umma an yayin jima'uji ala an la yajuzu li ahadin tabija da ya tayin dundu ay zida ala arba'in niswa na waji na gugu ni gana nan wa anna ziyada min khasa'is rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan mu ji min gugu ga wanda ne na ta ne allati la yashariku fi ahadin min ummati na zan dundu wada jinna famba da ne biyana wa ja'iza na mai laugan wuyar zuwa na da ziyada na arba'in zai rija iza na mai lagwa ya zo ji nulu ga gunu ga na goya wa an na harama ya zamu ji nulu ga ga ya rahu mai da nata dama na shiya shinan abdullah ibn zadiyan sani bin na ibrahim sabila zaka fifi in da rai fiya na jina to a shekaru abdullah aziz ibn abdullah ibn ba sai ki guna fata mu ga fara sai insha allah ta'ala babu ga bukatu a jiyo ba ne ga ji daidai kuji yawan ya fara da su kuwa su kwa laduya ya ba ta ce ce ya ilada ba na mai gaci bici ko ya ji kuskure nan ya kwakuro bici ciwo da jayarci ya yi ci fadi ci rube kwan gobe na ji ya kajin nan subhanaka ma bi bika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh